Mm-hmm. masu kallonmu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na farfajiya wanda yake zuwa muku daga tashar New Africa TV Hausa tare da ni Abdulaziz Rabiu ji kallima kamar kullum kamar yadda kuka san yadda al'adar wannan shiri take na ɗauko batutuwa daban-daban masu mahimmanci da suka shafi al'umma musamman waɗanda ke rayuwa a wannan nahiya ta mu ta Afirka kai da ma sauran duniya baki ɗaya yau ma shirin naku ya ɗauko batu na musamman a inda za mu tattuna akan matsalolin yajin aiki ga malaman jami'a musamman a tarayyar najeriya kamar yadda muka yi muku alkawari a jiya shirin namu ne yau ya ɗauko manya-manyan baƙi a karan farko muna yi wa malam imran ali shu'aibu daga jihar kano barka da shigowa cikin wannan shiri masha allah sai kuma wato ainihin malam yusuf musa inuwa daga jihar kaduna wani su ne muka barka da shigowa ko mu ce mai shari'a mu ne muka barka da shigowa cikin wannan shiri mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi To masu kallon mu kada dai ku manta za ku iya shigowa kai tsaye daga ko ina kuke a faɗin duniya domin yin tambaya neman ƙarin bayani ko kuma bayar da ma irin taku gudunmuwar akan wannan batu da muke tattaunawa a kai na yau wato matsalolin yajin aiki ga malaman jami'a a tarayyar Najeriya ta kallon bubun wayan mu kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas haka kuma za ku iya bibiyan mu ko turo da ku ta kafofin sadarwar mu na zamani kamar facebook youtube twitter da kuma instagram ku ɗauki ku a jikin akwatunan talabijin ɗinku ku kira mu domin shigowa cikin wannan shiri sai mun ji daga gare ku kai tsaye malam imran na dawo gare ka ba tare da na cika masu kallo da surutu ba ka ji batun da za mu tattauna a yau matsalolin yajin aiki musamman ga malaman jami'a a tarayyar najeriya a karan farko za mu so mu ji idan aka ce yajin aiki in malam bahaushe ya ce yajin aiki me ake nufi da wannan wato ainihin magana ko kuma kalma ta yajin aiki na'am yajin aiki shine tafiya wani hutu na wani lokaci wanda babban illa ce ga mm. al'umma mm. wanda hakan yakan kawo cikas iri-iri ta abin da ya shafi harkar ilimi musamman hmm. a bangaren ilimi ne tun da yau a kansa muke magana ke eh. to shi wannan tafiya hutun da ake ana yin sa ne kan ka'ida ko a'a ana yin sa ne ci barkate kawai ba tare da gaskiya ba ana tafiya shi ne kan tsari ba hmm. ana tafiya ne ci barkatai especially idan ya zamanto su waɗanda za su tafi yajin aiki suna da wasu ƙudurori da suke bukata a ainihin aiwatar musu mm. aka aikata musu wannan hadafin nasu wato ba tare da izinin eh. gwamnati ba ko eh. ku a'a shugabanni kawai sai a ɗunguma eh, domin nuna fushi kenan ko kuwa <laughs> wannan za iya kiran su nuna fushi hmm. saboda akwai abubuwan da su suke so a ainihin gabatar musu da shi amma kuma an kyayi hmm. to wannan shine zai sa sai su tafi yajin aiki sai su fushi kawai sai su fushi kamar irin da yajin da ake cewa mace ta daka yaji ta wata dan rikici ya shiga tsakaninta da mijinta ta koma gida za ka iya kiran shi hakan ma domin nuna fushinta akan abin da ya faru ne na'am to masha Allah a ah, bari mu koma wajen mai shari'a malam Yusuf ka jiyar da shi dan uwa Imran ya wato ainihin kwararo mana da bayani akan shi karan kansa ma me ake nufi da yajin aikin inda muka ji shi ne ma'aikaci ba wajen aikin sa wato tafiya wani hutu ba tare da biya buƙa'ida ko kuma doka ba saboda wani abu da yake so a biya masa a wajen gwamnati wanda ita kuma bata biya ba yakan yi hakan ne domin nuna fishinsa da kuma sansa da wannan abin da ake wato yake son wato a biya masa za mu so mu ji shin akwai wasu dalilai da kan iya sabbaba yajin aiki musamman ga malaman jami'o'i eh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa eh lalle babu shakka duk wanda kaga yayi abu akwai dalilin da ya sa yi wannan abu mm-hmm. sawa'an wannan abin makabuli ne ko ba karbabbe ne uzuri ne mai karfi ko ba uzuri ba amma akwai mm. dalilin da ya sa yi wannan Na'am. to saboda haka malamai sukan tafi yajin aiki da sababbai da yawa mm. amma kaɗan daga cikinsu wato kamar yadda malam imran ya faɗa wani ƙudiri suke kawowa hmm. sawa'an wannan kudirin ta ɓangaren su ne hmm. ko kuma ta ɓangaren su ɗaliban da ake koya ma karatu sai su baje shi su ce ya kamata a yi abu kaza hmm. a wajen gwamnati Yawwa, wannan abin sawa'an su suka ƙirƙiro shi suka ce ya kamata wato gwamnati ta bamu goyon baya akan abu kaza hmm. ko kuma wato wannan abin tun asali da akwai shi sai aka samu gwamnati da ba ta kulawa da wannan bangaren sai ta rushe shi hmm. to su sai suke kokarin ko su dawo da shi ko kuma su kirkira sabo to wannan kaɗan ne daga cikin abin da ke sawa bayajin aiki hmm. wannan hakan daga ciki zai iya kawo misali eh, misali makarantu kila akwai wasu textbook da kuma take daukan gudunmawa ga dalibai mm. ko akwai wasu kamar blackboard ko wasu abubuwa abubuwa mm. dai wanda daruri ne wato asasi ne na rayuwar karatu mm, sai ya zama ko sun lalace ko babu su ko kuma ba a ba da a akan wannan al'amari ko kuma mm. makarantar suna bukatan gyara ko wani abu wannan shi ga bangaren ɗalibai idan kuma ka bangaren su ne su kansu su malaman su malamai sukan yi haka a lokacin da za su buƙaci wani ƙarin kuɗi mm. albashi ne ko wani alawun ko wani abu mm. da za a yi musu ko kuma su buƙaci a musu duk da ya danganta da albashi ko kuɗi ganin cewa akwai waɗanda ba su kai su aiki a najeriya ba mm. ba su kai su ba da gudunmawa a ƙasa ba ba su mm. kai da wato taimaka ma ƙasa ba mm. sawa'an ɗalibi ne ko ba ɗalibi ba duk da wanda muwaɗi eh, ɗan ƙasa ne a najeriya yakan sai su leƙo su ga ai wannan bawan allah yana samun abin da su ba su samu wanda kuma bai kai su muhimmanci ba to sai su buƙaci a ya musu ƙari na'am wato akwai wani ɗan hange ko kuma leƙe akwai wani leƙe eh. da hange in suka leƙa suka gano sai su wato ainihin su ma yi wato wata su akuyar sai su ma sai kamar da faɗa sai su yaji su fushi <laughs> ce sai an musu hmm. wannan kenan na biyu ko in ce na uku shine lokacin da suka ga akwai hayaniya a kansu hmm. ma'ana abin da ake bashi ya duba ya ga a wata kila tun yana sha biyar zai ci ba zai fara cin bashi a shagon angonsu. Mm, wato baya wadatar da shi baya wadatar da shi tunda mm. ita rayuwar nan da kake gani komai abu na iya canzawa mm. farashi na kayan masurufi da wasu hmm. abubuwa kamar yadda ma yanzu ita kasar ta najeriya ke cikin yanayi na tashin kayayyaki lallai kan to idan ka shiga tashin kayayyaki kamar da mutane suka kira najeriya suka cewa wai suna tsoron disamban nan karshen shekara abubuwa zai hmm. iya tashi to idan mutum na da harkan shi nashi na kan shi bai jin tsoro sosai kamar a ce wanda ake bashi albashi wanda kuma wannan albashin ba dole ne ya karu ba hmm. ka gane maganan kana siyan abu dubu biyar kuma ana baka dubu goma wannan abin ya zo ya kai dubu bakwai kuma ana nan an baka dubu goma nan to wannan yana kawo musu barazana sai su ke ganin to yanzu nan gaba rayuwar ba ta rukuban ba san yajin aiki an kara musu wannan kuɗi ba mm. wannan kenan ko kuma ya zama sha'aninnuka da yake faruwa da su rashin lafiya mm. suna biki da wasu abubuwa hidindimu dai da bawon da suke bullowa sai su ga abin nan bai isa mm. tunda zai leka ya ga abin da yake cima a wata bai shi ina ga a ce wayannan abubuwan sun bullo kuma baka san da su ba wato al'amarin sai ya ƙara girma kenan sai ya ƙara girma bukatuwa sai ta ƙara yawa ƙara bukatuwa ya ƙara yawa wanda tun ana cin bashi ana kokarin an biya su a biya sai yanzu ana cin bashi in ka leka kaga zaka biya fa gaba ɗaya zaka iya biya ima <laughs> eh da ka dauki albashin ka gaba ɗaya ka biya to yanzu watan gaba ba wani abu da ya rage ba wani abu da ya rage to ne wannan abu yake kawo musu yajin aiki to masha Allah a ah, bari mu da wajen Malam Imran ah. Malam Imran ka ji yadda shi Malam Yusuf ya kwararo mana da wasu abubuwa da kansa mm. malaman jami'a yin yajin aiki mm. wato nuna fishinsu ga gwamnati mm. domin wasu bukatunsu da suke nema da a biya musu. a ah, gwamnatoci sau da yawa kan yi korafin cewa suna yin iya bakin kokari mm. wajen ji da waɗannan malaman jami'a ta ɓangaren wadatar da su da wato ainihin mm. abubuwan da ya danganci tun daga kan albashi mm. da wani ɗan allowance allowance kuɗaɗe da ake basu har izuwa ma ka taho kan irin abubuwan da suka shafi ƙarin matsayi da sauransu baka ganin cewa akwai kamar raina shi abin da su suke da shi a hannunsu ikan san su yi irin wannan al'amari ne eh, gaskiya sau da yawa akwai hakan na rashin wadata da abin da yake hannunsu hmm. na in ka duba ma. Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mi alghina gidan nafs hmm. sau da yawa za ka ga mu a Najeriya ba mu da wadatar zuci hmm. za a ga mutum yana daukan dubu talatin a wata misali amma yana hankoron wanda yake daukan dubu dari a wata ko kuma ma sama da haka gila maimakon ya kallo wanda yake ɗaukar dubu goma ko sha biyar wanda yake ƙasa da shi to sai ya dinga kallo na sama da shi wanda kuma hmm. har kullum idan za ka dinga kallo na sama da kai ba za ka wadata da abin da yake tattare da kai ba hmm. wannan hadisin kawai ya isa mana na kan cewa alkina ginin nafs hmm. wadata ita ce wadata zuci wallahi tallahi idan kana da wadatar zuci idan aka ce naira dubu goma kake ɗauka a wata ya wadatar da kai kada ka dinga hankoran gano wanda yake daukan naira dubu ɗari har kullum ka dinga duba na bayanka wanda yake ƙasa da kai ba wanda yake sama da kai ba saboda in dai har kullum za ka dinga ganin na sama da kai to ba za ka taɓa wadatuwa ba mm. za ta kai ta kawo ko miliyan za ka ɗauka ko sama da wannan kuɗin da irin 'yan majalisu suke ɗauka ko sanatoci ko gwamnoni ba za ka taɓa wadata ba akan wannan idan muka yi duba da ita harkar ta ilimi za mu ga eh. cewa kafin a je ga jami'a ko kwaleji kwaleji sai an wuce wani mataki wato na sakandare mm. su waɗannan malamai na sakandare ba a fiye samun su da irin waccan matsala ta yin fushi da tafiya mm. yajin aiki ba mm. duk ko da cewa ƙila gwagwarmayar da suke yi da fama da matasa mm. waɗanda a lokacin suke jin cewa sun fara ɗagowa mai yiwuwa ba lallai ka iya haɗa ta da waccan ba domin a mataki na kwaleji ko jami'a za a ce mutum ko mace ce ko namiji ya fara hankali ta yadda ba sai an zo an tsaya a kansa domin tsawatarwa ba haka kuma idan ka kalli shi karan kansa ma albashi da duk wata kulawa malamin jami'a dai ko na kwaleji ya haɗara wanda yake a sakandare mai yiwa ila kenan idan suka kalli waɗancan za su iya samun darasi eh su malaman jami'a misali in suka kalli malaman sakandare waɗanda su suke gwagwarmaya da waɗanda yanzu suke ɗagowa suke jin cewa sun kai matasa eh ya kamata a ce sun da shi hmm. domin me su ƙalubalen da malaman sakandare suke fuskanta hmm. bai kai wanda ya fi wanda kai su malaman jami'a suke fuskanta saboda su watakon sun mafi su waɗanda suke jami'a aiki gaskiya in ka ɗau abu mm. domin shi wanda yake sakandare malamin da yake koyarwa a sakandare in ka ɗauka za ka ga shi ne zai ce yi bari yi bari mm. amma idan a jami'a ne za ka ga kan cewa kowa kawai ya je tashi ta fushe shi mm. wato in ka yi ka yi kanka in baka yi ba ma daidai za ka gani yawa shi ne wato shi wancan shi yake ginin kenan eh, wannan fenti kawai yake shafa amma kuma tare da haka shi yana ganin cewa <laughs> ba a kyauta masa ba na'am to masha Allah bari mu kuma wajen mai shari'a malam Yusuf ka ji yadda shi dan uwa malam Imran ya ƙara kwararo mana idan muka ƙara kallon dai shi al'amarin na wannan tafiya ya jin aiki da su mm. malamai ke yi mm. wani lokaci idan ka shiga cikin jami'o'i zaka tarar da cewa malami ya fito da wani littafi wanda kila idan ka je kasuwa domin siyan wannan littafi zaka siye shi ne a abin da bai wuce naira ɗari biyu ba mm. amma zai ce kowa sai ya siye shi ɗari biyar ko ma sama da haka wanda ƙila yana daukar ajujuwa guda biyar kowane aji yana da ɗalibai sama da guda ɗari idan ka lissafa ɗari biyar sau ɗari kuma sau biyar ila zai baka wasu adadin kuɗaɗe masu yawa baka ganin irin waɗannan hanyoyi da suke bi ko kuma ma a'a ya fitar da wata hand out wato wata takarda da ya rubuta ko kuma a'a ya kawo abubuwan da yake koyarwa a ciki duk da irin waɗannan abubuwa baka ganin cewa inda a ce sun tsaya iyakansu za su iya wadatar da kansu ba tare da sun nuna fishinsu ba wanda hakan ke cutar da ɗaliban da su suke neman karatu to na farko dai wato idan sun tsaya iya abin da yake ake basu mm. to gaskiya a tunaninsu ba zai ishe su ba har sai sun yi leƙe da hange da duba da sai sun bosa hanyoyi da za su samu ƙari daban-daban ai kamar polis ne mm. polis kaga bai wadatuwa a ba shi da wadatar zuci kamar yadda bawan allah ya faɗa mm. inda yana da wadatar zuci ai kaga ba zai tsara mai mashin ko kayi goyon biyu ko kayi goyon kaza ko haka kawai ko kamar yan safety in su kama ka sai sun kakalo wani abu wanda ko kana da komai sai sun kakalo sai an ce iskan ka bai kai geji ba <laughs> me zai kawo ka Sabida dan su samu su tatse ka samu wani abu to saboda haka wato abun kwaya ɗaya ne kamar yadda bawan Allah ya faɗa mm. wato inda za su samu wadatar zuci kuma wato hukuma gaskiya ta ɗan ƙara duba ta samu ta dinga ƙara musu a duk lokacin da farashi ya ƙaru a kara mm. musu mm. to za su iya wadatuwa amma fa shi matsalan wadata mm. idan fa mutum baya da cikakken imani ba ka fahimci magana ta to in ya ga leka ya ga fa wannan abin baya isansa to ba fa kowa bane zai iya daurewa fa ya samu wannan wadatar zuciyan kamar da irin wancan al'amari da suka yi na siyar da ita hand out ko kuma a fito da wani littafi a suna masa siyar da hand out wato gaskiya mafi yawanci rashin wadatar zuci ne hmm. saboda in ka lissafa ka siyar da hand out ka kara ɗari biyu ko ɗari uku uku in ka lissafa su kuɗin sun yawa su kawo maka dubu talatin dubu arba'in hmm. ko dubu ishirin ma hmm. kila ma wani ba zai samu haka ba kuma ka lissafa a semester guda ne ka samu wannan kuɗin a shekara guda kila sai wata semester za ka ƙara samu mm. a halin kwana kaɗan ya ƙare wannan kuɗin kuma ɗalibai har su tafi ba za su manta da kai ba yana da illa mm. saboda ko ɗalibi ya gama karatunsa ya je marhala na digiri ko ya je marhala na sama da haka ko ya je marhala na masters ko ya zama dakta ya zo ya zama lecturer a wannan makaranta kila kai in baka yi sa'a ba kana nan a wannan matsayin sai ya dawo ma yake ganin mm. har kullum ya ganka eh, me zuwa ko ya zo a saman ka ko kuma kullum ya ganka abin da zai fara tunawa kenan wani ya cuce mu uku a handout kaza mm. to kaga wannan kuma shi a lokacin in ka faɗa masa in za ka yanka shi ma bai san yi da wannan kuɗin ba mm, ya manta tun da ya wuce ya bari tun da ya riga wuce sai kuma ya dinga samun kalak ya dinga samun damuwa a cikin zuciyarsa mm. tun da kuɗin ya kare an zo an gasa mishi magana haka wani lokaci ma sai ka ga idan baka sai irin wannan littafi ko kuma ita handa daga wajen shi malamin ba wani lokaci idan ba ka idan baka siya ba wasu yasa wasu malaman ba su yin jarabawa ko hmm. kuma suna yin jarabawan amma sun sa jarabawan kamar wata mu'allaka kamar wata ratayayyen abu ne hmm. asasin shine wannan handout wannan siyar idan ya zo makin din faifa ma ya duba sai ya fara duba ya sai handout saboda suna rubuta suna wanda suka sayan handout din hmm. idan suka rubuta list din gashi kuma sun zo yin makin faifas idan suka dauki faifas din suna yi suna daukowa sai sun fara duba wannan sunan Yusuf Musa Inuwa sai su duba yana cikin jirin wanda sai handout idan yana ciki kala sai a bashi idan bai ciki ma za a iya kakalo wani laifi sosai abubuwan da za a ci jarabawan nan kafa da ita mm. sai majin biru mm. wanda wannan ni ya faru da wannan mun gani ne ba wai muna jin labari ne abu ne wanda yake wannan abu ne wanda ya faru a secondary mun gani sai a zo a ce muku sai kun sai handout kaza sai kun yi kaza wanda ma bai siya ko ka so ka siya ma ka zo ka nuna sai ya ce maka pirated copy ne wai muzawwar ne mm. wannan kenan sai sai ya kafa hujja shi dole sai an sai a wajen sai ya ce wannan shi ba zai aiki da wannan handout din ba ba fa shi zai karanta maka ba kai za ka karanta kai za ka karanta ba to mana Yusuf gashi ka kwararo gashi kuma lokaci yana daga mana hannu mm. za mu dingo mu je hutu kana mu da mu dora akan inda muka tsaya jama'a masu kallon mu kada dai ku afa kuna tare da shirin farfajiya wanda yake zuwa muku daga tashar new africa tv hausa a wannan rana dai shirin na tattaunawa ne akan matsalolin yajin aiki ga malaman jami'o'i za mu je hutu kada ku yi nisa daga akwatunan talabijin ɗinku sai mun dawo shine khalifata ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani ya yi haka rayuwar take kakka damu don allah ya baka yau ya karbe gobe me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga allah subhanahu wa ta'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin wannan shine aikin malamai da annabawa shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'la amrin liddu'a ba a cewa fi'la amrin sai a ce fi'lu du'a fi'lu du'a majzum alamatu jazmihi hasfa akhirihi ita kuma maula dan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba jama'a mu da dawowa ku da ci gaba da jimirin kasancewa da tashar New Africa TV Hausa a inda wannan rana muke tattaunawa akan wato ainihin matsalolin yajin aiki ga malaman jami'a musamman a tarayyar Najeriya ga waɗanda suke wato ainihin marmari ko sha'awar shigowa cikin wannan shiri domin yin tambaya neman karin bayani ko kuma ma bayar da irin taku gudunmawar za ku iya shigowa daga ko ina kuke a faɗin duniya kai tsaye ta kan lambobin wayanmu kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin akwatunan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku dan uwa malam imran na dawo gare ka ka ji yadda muka kwararo a kan wato ainihin abubuwan da ke sanya ko kuma mm. suke kawo yajin aiki mm. ga malaman jami'a musamman a tarayyar najeriya mm. wanda take fama da wannan matsaloli ko mu ce wannan matsala tun shekaru da dama da suka gabata kuma har kawo yanzu mm. yanzu kuma kai tsaye shirin namu zai tunkari irin illolin da shi yajin aiki na malaman jami'o'i yake kawowa mm. za mu so mu ji shin akwai wasu illoli da wannan yajin aiki yake kawo kuma yaya abin yake abu na farko dai shi yajin aiki wani abu ne wanda ainihin watukan mutane suke tafiya mm. a lokacin da aka musu ba daidai ba mm. kuma yana kawo illoli da dama ta ɓangaren su wanda suka tafi yajin aikin da kuma su ainihin yara wanda aka tafi domin su su ɗalibai kenan na farko shi ne. Mm. a cikin wannan abun wato yajin aiki mm. za ka ga aka tafi yajin aiki ɗalibi zai dawo zaman gida shi ma malami wanda yake koyar da ɗalibi zai zamto ba inda yake zuwa wato kowa zai zauna kiran zaman nan na kashe wando yawa tun yanzu ba makaranta yawa ta wannan hanyar ce wani ma zai haɗu da abokin banza hmm. ya zamto wani idan da baya shaye-shaye saboda zama da yau da gobe da yake a gida hmm. sai ya zamto ya haɗu da mutanen banza haka tun da wani lokacin yajin aikin yakan ɗauki wata biyu wani lokacin har wata uku wani lokacin har wata bakwai mm. an yi lokacin da aka tafi yajin aiki wata bakwai a najeriya subhanallah kaga a ce jami'a ta tafi ba karatu watanni bakwai a ƙasa to kaga ba karamin illa yake jawo ba haka to don haka wannan babban illa ce mm. ga ainihin wato ɗalibai da kuma su kansu malaman da suke tafiya to masha Allah bari mu koma wajen mai shari'a mai shari'a mm. idan muka dubi shi yanayi na tafiya yajin aiki aka ce wa malaman jami'a sun ɗunguma sun tafi yajin aiki akwai wani ƙari da za ka yi mana na matsaloli ko illoli da kan iya haifarwa a cikin al'umma lallai kan akwai wato matsaloli da illoli da yawa mm. na farko wato na farko dai shi kan shi ma mu zo ta bangaren shari'a an zalunce shari'a Mm. yawwa me yasa saboda ita shari'a kwata-kwata bata yadda da zaman bata yadda da kin aiki da lokaci ba mm. saboda babu abin da aka bashi muhimmanci da yake da tsada a duniya kamar lokaci lokaci mm, kamar lokaci dole ka aiki da lokacinka dole ka aiki da lokacin kamar da zo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam hadi eh, bayanin da yawa amma daga ciki yace faragaka kabla shugulik ka aiki da lokacinka kafin wani bizi ya zo ya shiga maka mm. saboda a lokacin shi ne kake da daman kai wasu abubuwa to idan ka yin aiki da wannan abubuwan ya zo ya ca cakuɗe sai ya maka yawa mm. saboda idan yajin aikin nan ya faru kar ka manta fa komai a tsari yake mm. idan an tsara jami'a za ka shekara hudu ne sai ka zo aka shiga yajin aikin wata biyu ko wata uku ya fa shiga na shekaranka na gaba ballantana kuma har ya kai wata bakwai ballantana ya kai wata bakwai mm. kaga an cinye maka samisa da rabi mm. samisa da rabin nan ba karamin eh, wahala bane da shi saboda aka ce maka a rayuwa an ɗauke maka wata bakwai wato an mm. ah, wato gaskiya an ci maka lokaci da yawa saboda kowa so yake gama digirin nan ya je masa zai phd to kai kuma an fara cinye maka wata bakwai a shekara da idan aka ƙara shekara aka ƙara ci maka wata bakwai an ci maka wata nawa ka ce mu an ci maka shekara ɗaya da rabi idan kafin ka gama duk shekara aka yi yajin aikin wata hudu ko wata bakwai bakwai ka lissafa mun sai ka kara a maimakon ka shekara hudu sai ka yi shekara bakwai hmm. an kara kenan wannan yana daga cikin dalilai da sukan sa wani ya shekara bakwai wani ma goma wani ma ya shekara goma yana digiri sai ka dinga mamaki hmm. wannan kenan na biyu yajin aiki yake sa mutum ya bar ƙasarsa ya je wata ƙasa wannan duk yajin aiki yajin aiki na jami'o'i na yana kawo haka hmm. ai da yawa in kaga mutane sun fita kasar waje ba dan daɗi suka fita ba akwai dalili akwai dalilai da hmm. yawa ba dalili ba hmm. daga cikin su akwai yajin aiki saboda na duba na ga kai ni fa yanzu na gama secondary na duba na ga yaya na da ya gama secondary tun shekaru hudu da suka wuce a gabana amma har yanzu a polytechnic yake Hmm. baya ko digiri bai shiga ba to sai ka baya ga wahalar samun shiga jami'a shiga jami'a a ce an yi jam da wasu abubuwa hmm. to hakan sai ya sa ni kuma na dauki izina saboda larabawa suna ce al'akali man ta'ada bi ghairihi hmm. mai hankali shine wanda ya dau wa'azi ga waninsa ya dau darasi ga sa. tun kafin abin ya faru da ka sai ka duba ka ce ka ga fa abin da wani ya fada wato kamar yadda wasu ita ta in gemun dan uwanka ya kama da wuta eh, sai ka shafa naka ruwa maimakon ka fara kashe masa sai ka na <laughs> to saboda haka tun a kansa ka dauki darasin kaga cewa fa wane mm. tun 2000 kaza ya gama akalla dai ka rasa ba kaga shekara tsakanin ku hudu ko biyar amma shi bai ma shiga digiri ba to ina ga kai to sai ka fara tunanin ya zan yi sai ka duba ka ga waye ne ka sai ka shiga mauke ka shiga website ka fara mm. duban jami'u a kasar waje kila ma ga wani abokin ka ya ji ya dawo abokin ka sai ya ji ya dawo ko ka kira shi a waya ya kusa gama ka ya ce maka wallahi dai yanzu kaga ina na 300 eh, level kuma sai ka duba ga tare ko gama duk muna nan mm. sai ka fara mamaki sai ce wallahi ma kaga sura shi ka ɗaya mu gama wallahi ka ɗaya ma ba cikakke ba wata bakwai haka mun gama mun yi project ɗin mun bayar kuma certificate ɗin wata ɗaya ya fito mm. duk sai ka ji ya ƙara tsuma ka sai ka fara magana to yanzu ya za ai sai ya faɗa ma kuɗin sai ka ji kuɗin nan ma da yawa mm. to a wannan kala biyu ne ko dai ya zama za ka iya tafiya in ka mm. iya tafiya ka je wata ƙasan ka ga aƙalla ka daga ƙasanka tunda duk kuɗin za ka kashe a ƙasanka da za ka kashe a ƙasan ƙasanka za ta rayu amma ka je ka kashe a wata ƙasa daban ai ba a san bane haka wannan kasan za a raya musu yanzu kenan nan ba sa'a ba wannan kasan ba ta ganin kiman ka mm, yanzu mai shari'a yanzu in muka kalli wani al'amari kenan yana daga cikin dalilai manya da kan sa 'yan najeriya su fita kasashe da dama wanda za iya samun sama da dalibi dubu biyar a wata kasar dukkanin su 'yan najeriya haka in ka je wata kasar za ka samu dubu uku dubu hudu dubu daya da dai sauransu yana daga ciki yanzu kaga sudan tun lokacin tun 2006 eh, wato 16 ina ganin ɗaliban najeriya a khartoum kaga akalla ana magana wajen dubu goma sha biyu ne tun shekarar da ta wuce shekara kusan biyu da suka wuce shekara kusan biyu da suka wuce to yanzu baka sani ba karuwa suka yi ko raguwa yajin aiki idan kuma ya zama na bai da kuɗin fita wajen kuma ana yajin aiki wani sai a samu shikin karatun daga nan shi kenan ba sa'awa ma sai ya bari in ya mm. bari kuma me zai faru ya koma zaman banza zaman banza me zai haifar ya fi koma zaman tasha shi kenan sun zauna akan tasha ana lissafa wani fa ya mallaki kaza wani ya je yi kaza wani ya yi kaza kenan sai tunani ya dinga zuwa masa saboda wato ɗabi'a ce ta dan adam duk lokacin da ka zauna baka komai tasawurat wasu abubuwa za su dinga zuwa a tunaninka mm. yawancinsu kuma bana na alheri bane yawancinsu mm. ba na alheri ba in ka zauna kai kadai baka aikin komai yawancin abin da zaka dinga hararowa na ka ba alheri ba na'am to masha Allah bari mu da wajen dan uwa Malam Imran Malam Imran ka ji shi yadda mai shari'a ya kwararo mana irin mm. wato wasu daga cikin illoli shi ma da idanunsa suka hango mm. wanda daga ciki har da fitar ɗalibai daga ita kasar ta Najeriya wadda fitan ta yi yawa wanda kusan wannan yajin aiki shine sababinta. a bangaren gwamnatoci kana ganin su ma akwai wato ainihin wata illa da za su iya fuskanta daga yajin aiki na malaman jami'o'i tun daga kan gwamnatin jihohi har zuwa gwamnatin tarayya mm. to <coughs> wato abin da ya shafi ita gwamnati mm. yakan jawo illa domin cewa menene idan ya kamata a ce ɗaliban da suke gida najeriya ya kamata a ce kuɗin da ake biya musu ke fitowa ƙasashen waje domin karatu mm. idan da za a tsaya a gyara system na karatun najeriya mm. kaga wannan zai taimaka wajen mai kafa ƙasa amma yanzu kana gani dalilin yajin aikin ne sa duk mutane da yawa kamar yadda ɗan uwa ya kwararo bayani a kai mm. yake sa mutane suke barin ƙasa wanda ba ƙaramin illa ba ce wanda yanzu ana maganar najeriya kusan ita ce number one wacce take da arziki a afirka mm. amma duk da amma tare da haka mm. ba na tunanin akwai kasar da suke fita karatu kasashen waje sama da najeriya mm. misali za ga dan najeriya a eh, sudan ya tafi mai karatu ya toyi uganda in ka ɗau kasashen mu afirka tun kan ka fita tun kafin ma ka tafi yawa ka tafi Europe hmm. ko Asia ka gani mutum ya tafi eh, wannan kamar yadda na kawo su Ghana hmm. su Benin ma abin takaici wato duk gaba ɗaya wasu ƙasashe dai da suke kewaye da ƙasar koko a afirka gaba ɗaya da ma ƙasashen turawa duk abun ya abun nan kenan ya shafe su yanayin zuwan ɗalibai ƙasashe mm. ita ma najeriya ƙasa ce wadda take da manya-manyan jami'o'i waɗanda suka yi shura ko suka shahara a faɗin duniya mm. kamar wasu daga ciki kamar jami'ar a wata abu zaria mm. ahmadu bello university kamar bayero university da take kano kamar irin jami'ar ibadan da take kudancin najeriya to baka ganin su ma ɗalibai daga wasu kasashe na shiga ƙasar ta najeriya gaskiya ba na tunanin akwai waɗanda suke zuwa hmm. najeriya to saboda in ka je najeriya me zaka je abin da ya shafi karatu saboda wancan matsala ta saboda matsalar yajin aiki hmm. tunda duk waɗanda suke fita karatu ƙasashen wajen duk dai abin da yake jawo yajin aikin ne sa suke tafiya hmm. mafi yawansu ba kuma asarin su bane ba ba ka bar ba ka guji daji kuma ka koma inda ba mutane ba gaskiya na'am to masha Allah Malam Yusuf na da gare ka mm. idan muka ci wannan yajin aiki ya faru tsakanin su malaman jami'a da kuma bangarorin gwamnatoci mm. kuma har ya ɗauki tsohon lokaci mm. baka ganin cewa su karan kansu a matakin da suke kai na su malamai su ma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo musu na ƙasu wajen ƙarin girma da suke nema na cewa na shekara kaza ina aiki ina so a ƙara min girma kuma ga har yanzu an ki ƙara min yana ɗaya daga cikin ƙorafin da suke yi mm. wajen tafiya wannan yajin aiki mm. wannan watanni da suke ɗebewa ba tare da suna cikin ofisoshinsu suna gudanar da aiki ba ganin mm. shi ma yana katar na'i eh yana kawowa tunda misali ai ba ma yana kawowa da yawa saboda na farko dai idan ya zama na an tafi yajin aiki hakan zai sa wato a shekarun da ya kamata wani a ƙara masa girma ko a ƙara masa wani matsayi hmm. to zai ƙara kawo mashi na na shekaru hmm. tunda kamar yadda kai ma ɗalibi ya kawo maka na ƙasu ya zama na ka gama makaranta a shekara hudu ka je ka yi shekara bakwai mm. mutumin da zai masa a shekara biyu ya je ya yi shekara biyar wallahi na ga wanda ya nuna musa tifket dinsa duk da mm. cewa wannan ba matsalar yajin aiki ba ne wannan kuma mugunta ne mm. sai da ya shekara goma sha ɗaya na masters goma sha shekara goma sha ɗaya wallahi a biyu ke yana masu na ga certificate ɗinsa to yana gamawa sai rungumo ya zo da gudu ya zo sudan mm. sai ya ji ɗinsa a shekara biyu a nan jami'atar sinar eh, mm. eh, a shekara a shekara biyu wanda idan najeriya ɗan najeriya ya zo ya ga jami'a ta sinar sai ya raina mata wayo mm. sai a ga wani ɗan najeriya yake gudowa yake zuwa wannan waje ka gane magana ta to kaga duk wannan yana kawo wa bata lokacin yana zama illa ne ga shi dalibi kuma yana zama illa ne ga shi kanshi wannan malamai sannan akwai illoli da yawa na farko daga ciki illa ce ga hukuma kamar tambayar da aka maɗin uwa mm. yajin aiki illa ce ga hukuma babba mm. me illan saboda idan ya zamana eh, me zan ce wanda ku malamai da kuke shiga yajin aiki akan wani lokacin da ba dalili ba mai kwari ba mm. kun haifa eh, kun tarbiyyantar da ɗalibai a ya sun taso sun ga ana yajin aiki ana yajin aiki saboda haka su ma fa idan suka taso suka girma hmm. idan ba a samu kyakkyawar zuciya ba shi ma sai ya fara kokarin yajin aikin nan da sauransu hmm. saboda an ce inda ma ya eh, kunu murabbi haka za ya kunu murabba wato sa'un da na gaba dai taka yau wato shi na baya zai taka hmm. wannan shi ne na'am to masha Allah malai su bari mu kuma dungoma mu tafi hutu kana sai mu dawo jama'a masu kallon mu kada dai ku sha'afa a yau wannan rana muna tattaunawa ne akan matsalolin yajin aiki na malaman jami'o'i musamman a tarayyar Najeriya mun ji irin abubuwan da kan haifar da yajin aiki ga malaman jami'o'i haka kuma mun ji irin matsaloli da kuma illolin da shi wannan yajin aiki ke haifarwa tun daga kan su malaman ɗaliban da ma ɓangaren gwamnatoci kai da ma al'ummar gari baki ɗaya za mu je hutu kana mu dawo mu je da za a magance wannan matsala da kuma hana afkuwar ci gaba da ita a nan gaba kada ku yi nisa daga akwatunan talabijin ɗinku sai mun dawo. ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani ya yi haka rayuwar take kakka damu don allah ya baka yau ya karbe gobe me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga allah subhanahu wa ta'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin wannan shine aikin malamai da annabawa shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'la amrin liddu'a ba a cewa fi'la amrin sai a ce fi'lu du'a fi'lu du'a majzum alamatu jazmihi hasfa akhirih ita kuma maula dan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba To jama'a barkanmu da dawowa ku da ci gaba da jimirin kasancewar da tashar New Africa TV Hausa a cikin shirinmu na farfajiya. Ga waɗanda suka same mu a daidai wannan lokaci shirin namu na yau yana tattaunawa ne akan matsalolin yajin aiki musamman ga malaman jami'a a tarayyar Najeriya. Mun ji irin abubuwan da ke haifar da waɗannan matsaloli haka kuma mun ji irin illoli da kuma matsaloli da shi wannan yajin aiki na malaman jami'o'i ke kawowa cikin al'umma. yanzu kuma kai tsaye za mu ji yadda za a magance waɗannan matsaloli na yajin aiki ga malaman jami'o'i sai dai kafin nan muna ƙara sanar da masu mu da kuma saurare za ku iya shigowa cikin wannan shiri kai tsaye daga ko ina kuke a faɗin duniya domin yin tambaya neman ƙarin bayani ko kuma ma bayar da irin taku gudunmawar ta kan lambobin wayan mu kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas ko kuma ku ɗauka a jikin akwatinan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku mala imran na dawo gare ka ka ji yadda aka kwararo ko ce kwararo mana da bayani daban-daban waɗanda suka shafi wannan batu da muke tattaunawa a kai yanzu kuma kai tsaye za mu tunkari wato ainihin bayani akan yadda za a magance ita wannan matsala ta yajin aiki musamman ga malaman jami'o'i da kuma kwaleji-kwaleji a tarayyar najeriya ta ina za ka fara mana to alhamdulillah abu na farko shine ta inda za a magance abin da ya shafi yajin aiki shine ta hanyar wata biya wa su malamai bukatunsu mm. a lokacin da suka zo da bukatu mm. ya kamata a tsaya a duba a ga me suke da bukata watakila wani lokacin za ga abu ne suke bukata wanda yake na updating system to rashin biya musu wannan bukatar sai yasa sai su tafi yajin aiki wanda kasashen da suka ci gaba wato sabunta abubuwa yawa sabunta abubuwa yawa da sauran yawa tunda yanzu kaga har yanzu a Najeriya da cok ake amfani a cikin jami'o'i a cikin jami'o'i mm. wanda yanzu anan in ka dauka misali a nan kasar Sudan za ga projector mm. whiteboard da su dai mm. wato an samu ci gaban zamani an daidaita sahu da shi domin tafiya tare yawa eh mm. wannan ne a takaici to masha Allah a dan uwa malam Yusuf ka ji da shi dan uwa malam Imran ya kwararo musamman a bangaren gwamnati mm. akwai wani karin bayani da za ka yi a bangaren gwamnatin kafin kai tsaye mu shiga kansu karan kansu malaman eh akwai karin bayani na'am wanda suna da yawa amma zan ɗauki kwaya ɗaya ko biyu na'am ni ina tunanin a hanyar da ya kamata a magance yajin aiki mm. tunda mun riga mun san abin da yake sabbaba shi shine bujiro da bukatu ko kuma wasu abubuwa kamar haka mm. to ya kamata hukuma masu karfin iko mm. su dinga sa wani time wanda ni a nawa ra'ayin ma a sa shi ya zama kanunan rasmiyan ya zama mm. wato doka ne wanda official doka mm. za a sa ya zama na akwai sawa'an bayan watanni ne ko bayan shekara wata uku wata kaza wata shida za a dinga zama da malamai mm. shugabannin malaman gaba ɗayansu a zauna da su sawa'an suna da bukata ko ba su da bukata a dinga jin ra'ayoyinsu tun kafin a shiga ga yajin aikin saboda yanzu kai kila ban san abin da yake damun ka ba kuma baka faɗa me yake damun ka ba kawai sai ka zo ka faɗa yajin aiki kaga dole ya cutar da mu ya cutar da ɗalibai to amma idan na zuwa ina zama da kai mun riga mun sa tsari ya zama kanun ne mm. za a zauna duk bayan wata uku bayan wata shida kawai muke jin ra'ayoyinku mm. akwai wasu bukatu akwai wasu abubuwa da ya kamata a samu da babu shi a makarantu mm. akwai wasu abubuwa da kuke da bukata saboda kar ku zo kuma na <laughs> abin da ba zai daɗi ba tun farko a san matsalan sai a magance ta tun kafin a shiga duk da cewa sau da yawa su malaman jami'a ko mu ce kungiyar malaman jami'o'i kan ce sun yi rubutu sun yi kira ga gwamnati domin ta kaza sun yi kaza wani lokaci har wato irin abun din nan ake na cewa za fa mu tafi mm. za mu tafi mm. amma dai duk da haka sai ga daga karshe din dai an zo an tafi ba ganin akwai irin wannan tsari wato wannan tsarin ni a inda nake gani wato sun shigar da sun shigar da wato tale wato bangaren karantarwa sun shigar da shi cikin siyasa mm. so da yawa wannan abin ana hada shi da siyasa ne duk lokacin da aka ga dole sai an raba tsakanin karatu da siyasa wanda mu a najeriya sun riga sun hargitsa shi an haɗe shi an haɗe shi saboda kawai idan ana so a soki wata gwamnati ko ana so a wasu abubuwa sai ga an bujiro da wani abu a fili kuma kila ba a faɗa mu gwamnatin ba ko kuma mm. kila ba a same ta official an zauna musamman ba kawai dai an yi rubutu ne an watsa mm. wanda kuma ko kai ne kana matsayi a ce kawai an zo ne ba a same ka ba fa kawai an tura a facebook kai ka gani kuma kai ka san da kai ake yi mm. kuma amma ba a same ka ba dan Allah zaka ji daɗi ko ba zaka ji daɗi ba ba za ka ji daɗi ba mm. to amma a ce samun ka aka da wannan bukatun dole ka ba wannan bukatun mahimmanci sai ka biya wannan bukatu saboda haka ni a nawa ra'ayi ya kamata a dinga zama da su kowa ya zauna a wani tsari da za a dinga jin ra'ayoyin juna tun mm. kafin auka wannan abin a samu a solution shi mm, wato a rigakafi kenan a rigakafi tun kafin wanda ya fi magani rigakafi ya mm. fi magani na'am to masha Allah kafin na kuma dawowa ina ganin za mu koma wajen Malami Imran malam Imran a bangaren su karan kansu malama. kana ganin akwai wani wato ainihin wata shawara ko wata hanya da ya kamata su bi mm. domin gujewa afkuwar shiga hali irin na yajin aiki? eh to assalamu alaikum wato kawai ya kamata su malamai su dinga wadatuwa da abin da suke samu ta mm. bangaren gwamnati wato kan abin da ya shafi albashinsu mm. rashin wadatuwan nan dai da nake ta magana a kai wannan shi yake sa wata su samu tasgaro wanda hakan yake haifar da sai a tafi yajin aiki ya mm-hmm. zamto kuma an ɗau lokaci ma ba a dawo ba rashin wadatuwa da abin da yake hannu wannan shi yake sabbawa illa sosai yana daga ciki shi ma gaskiya ne na'am to masha Allah mm. malam Yusuf ko akwai wani karin bayani akan su karan kansu malamai waɗanda su ma ko mu ce su ne jagorori cikin wannan al'amari waɗanda su ne idan sun tafi ake samun waɗannan matsala mm. a wani ƙarin bayani da za a yi a wani ƙarin bayani saboda na farko dai su wa'annan malaman mm. na farko su duba da su karan kansu su duba da su karan kansu idan sun tafi yajin aikin nan ba fa su kadai ba fa ɗalibai ne kadai za su cuta ba har da 'ya'yansu mm. maybe a makarantar da aka tafi yajin aiki akwai ɗansa akwai ƙaninsa akwai ɗan 'yan uwansa ga sanan birjik da yawa mm. to kaga wannan abin ya komo gare shi tunda yana tunanin shi ma yana da tsari a yana da yana da tsari yana da proposal ɗinsa da zai ya tsara ma yaransa ko kaninsa ko don da yake ɗaukar nauyinsa karatunsa domin a zuciyarsa zai iya cewa yanzu ina so wani anan da shekara hudu ya gama karatunsa mm. ya zo ya yi masters ɗinsa a shekara biyu ya zo ya yi phd ɗinsa a shekara biyu in haɗa shekara takwas mm. to sai ya zo ya tafi yajin aiki da ya tafi yajin aikin nan sai ya zamana ya tsara abin da kuma an zo an samu wato fashad an samu matsala a cikinsa hmm. wannan abin bai cin masa ba kaga ashe ya dawo kansa karan kansa hmm. saboda haka a nawa ra'ayin kafin ya aiwatar da wannan kudirin nasa na tafiya yajin aiki ya duba ya ga abin fa zai dawo kansa shi ma hmm. saboda haka ya dinga kiyayewa kafin abin ya dawo kansa sai ya kiyaye wannan yajin aiki wajen kishin ƙasa kana ganin akwai wata wato ainihin wani ɗan naƙasu na rashin kishin ƙasa wanda shi ma kan iya sawa lalle akwai wannan saboda a takaice ma dai barin baka wani misali ni da na zo ina ranar da aka yi tunanin za a tafi yajin aiki hmm. eh waya ta yarinya ta kira ni take cewa ta canja bukin ɗinta na ce to ba matsala aka canja ta ce amma fa ta an ce ba za ta tafi yajin aiki har jirage ma za su tafi sai na ce ha ba jirage ba za su tafi yajin aiki ba eh. ya za a jirage su tafi yajin aiki can sai dai bincike sai na ji an ce tarko iyalan ya yi kansul ɗin jirgin sa ba zai tafi Najeriya ba ana yajin aiki to kaga mm. wannan matsala ne to a takaice dai misali abu da ke so gane da na karanta mu wani dan gini konakiri abokina mm. na karanta mu dan gini konakiri ya ce eh su ma suna yajin aiki na ce to akwai matsala kenan ashe ba Najeriya bane kawai to mm. da na karanta mu dan Sudan sai ya ce su ban san wani abu yajin aiki ba gaba daya sai ke mun da nake ce me yajin aiki Mm. nake ce ai <laughs> kawai malaman makaranta ko kuma duk wasu kungiyan kwadago ba makaranta ba mm. jirgi jirage ne da waye za su za su tsayar da wani aiki nasu zuwa wani lokaci sawa an sanar da shi ko ba a sanar ba har sai an biya musu da bukatunsa mm. yace shikenan komai ba za a yi ba nace ai komai ba za a yi ba komai komai nace ba za a yi ba nace jirgi goma ba ne tafi ba sai ce ma hankali zai dauki wannan abin nace tun wuri ana a Najeriya to kaga wannan sai ya ji sai ya dan ji Najeriya kamar Najeriya da ake jin labarin labarinta a duk duniya tana wannan mm. tsaya sai ji abun wani bako sai ji abun wani bakon abu a wajensa mm. saboda ya ga yadda ake kashe kuma abin haushi ya ga yadda ake kashe ma mutane kudade dollars a nan Sudan mm. in a ce ana yajin aiki a Najeriya sai mamaki sanadiyar dai kuma ila ta bukatuwar kudin ta bukatuwar kudi ne saboda su abin da suke biya bai yi daya cikin ɗari na wanda ɗan Najeriya ke biya ba. Mm, wato bako idan ya zo zai biya kuɗi idan ya zo zai biya in dollars kaji ana ce maka maganan 12,000 eh, eh, dollars mm. makaranta shekara daya. Dubu goma sha biyu. Dala dubu goma sha biyu a shekara daya. Mm. Jami'u ga sanan akwai mai dala dubu goma sha takwas. a shekara daya to dan Najeriya kuma za a shekara hudu za a shekara hudu ana yi banda kudin hasal banda kudin abinci banda kudin transfer money sai ga a shekara an kashe dala dubu ashirin da biyar sama da miliyan goma Najeriya a shekara ɗaya mm. an kashe ta to idan ka ba wani labari kace ɗin Najeriya na kashe wannan kuɗin kuma a Najeriya ana yajin aiki sai kuma a ce kuduran kuɗi ne an buƙaci wani kuɗi ne ba a samu ba to sai ga ai hankali ba zai ɗauka ba akwai abin mamaki a ciki mamaki a ciki na <laughs> ɗaya kenan na biyu kuma tun da na shigo sudan yan sudan ne suna tambayan ka wai me yasa ka shigo sudan ne suna mamaki me zai mm. shigo da kai sudan in ka ce musu yajin aiki ko ka ce jami'o sun yi karanta ko ka ce ai admission na wahalan samu sai su mamaki mm. wanda kai ga takardar ka ta yi kyau ta yi komai amma in ka ce ana wahalan admission sai ya fara mamaki mm. saboda su anan sudan kai ka dai gani ba sai an faɗa sai a faɗa a sauraro kawai <laughs> ka fahimci magana ta idan ka je a minti ashirin ka fitar da admission kowace irin makaranta ce an gama a minti ashirin sai dan kan babu duka wannan ofisoshin a bude amma a minti ashirin ka fitar da admission a sudan to masha Allah a dan uwa bari mu koma wajen mala imran mala imran idan yau aka ce an waye gari mm. gwamnatoci sun kawo kayayyakin aiki na zamani cikin jami'o'i mm. kamar yadda a ɗazu kai mana shimfiɗa yana ɗaya daga cikin bukatuwar su waɗannan malaman jami'o'i duba da cewa har yanzu suna amfani ne da alli wajen yin rubututtuka mm. wanda kuma duniya ta samu ci gaba mm. kamar yanzu misalin da ka bayar na wannan ƙasa da muke ciki ta sudan akwai wato ainihin ci gaba da aka je ka tara cikin makarantu mm. ana karatuttuka ne da wato ainihin wasu ma kwamfuta na'ura mai kwakwalwa da sauransu idan aka ce gwamnatoci sun ka irin wannan mm. kana ganin cewa za a daƙile ko kuma za a wato ainihin yaƙi shi wannan matsala ta yajin aiki da wuri gaskiya ne idan aka ce yanzu an kawo waɗannan abubuwan da muka lissafa kamar su mm. kwamfuta su projecta su whiteboard mm. in aka ce an kawo su a najeriya ina mai tabbatar maka najeriya sai ta zamanto ba iya afirka ba a duniya ma sai ta zamantu wanda ake girmama karatunta mm. zai zamto ana ɗiban mutane ana kaiwa domin cewa menene mu a najeriya mu suna da jajircewa mm. tu ne ba ragwayen malamai ba ne ba amma duk da abin da yake kawo illa shine wannan rashin biya musu bukatunsu da ake yi mm. amma matukar za a ce irin waɗannan bukatu da su malaman irin ƙasashen nan ake biya musu za a kai shi najeriya to ina mai tabbatar maka da kini insha Allah ta'ala karatun najeriya zai gyaru mm, Allah ah, Yusuf na dawo gare ka duk da cewa lokaci na daga mana hannu mm. ah, za mu so mu ji su wata iriyar shawara kake da ita musamman ga ita gwamnati tun da kusan ita ce jagora kuma ita ce kan gaba mm. wajen duba na musamman ga su waɗannan malamai na jami'a domin kawo ƙarshen shi wannan matsala ta yajin aiki tun daga kan bukatun da suke nema na wato ɗalibai kawo sababbin kayayyakin aiki har izuwa kan wato ainihin abubuwan da suke nema na ƙarin kuɗi ko ƙarin matsayi ko wasu allowances da suke nema wata irin shawara kake da ita gwamnatocin ne to na farko dai wato ina so na ba da shawara ga gwamnati na farko gwamnati tsoron allah mm. idan wato malaman makaranta sun kawo mata bukata kuma sun ga wannan bukatan karɓaɓɓe ne to gaskiya ka ta ɓata lokaci ta biya musu wannan bukata akan lokaci domin a ci gaba da aiki mm. kar a tsaya wannan kenan na biyu sawa'an wannan abin kuɗi ne ko kuma harka ne na kayan makarantu dole ta taimaka ma kanta ta taimaka ma malamai ta taimaka ma wanda ake koyarwa mm. ta kawo musu wayannan abubuwa saboda a ka'ida ma bai kamata ba abun kunya ne ma a ce wai makarantu suna da bukatan abubuwa wai ba a biya musu bukatan su ba saboda mahimmanci na ilimi ilimi na da wato matukar mahimmanci mm. ba shi da alaƙa kwata kwata jahilci ba abin da yake kawo wa wato sai barna kamar yadda masu hikima suka faɗa idan haka haɗa jahilci ka fahimci magana ta mm. da talauci ga ja ga bakar jahilci ga bakar talauci to ba abin da zai haifar sai criminals yan ta'adda kawai za a dinga haifarwa a wannan al'umma to da wannan bayani ka za mu naɗe tabar wannan shiri mai albarka Malam Yusuf a Musa Inuwa muna godiya sosai da lokaci da aka bamu da kuma tattaunawa da aka yi da mu cikin wannan shiri mai albarka. Muna fata Allah ya mai da kai gida lafiya. Malam Imran Aliyu Sha'ib muna godiya sosai tare da fata da kuma addu'an Allah ya mai da kai gida lafiya. jama'a masu kallon mu a madadin daukacin abokanan aiki da suka wato ainihin tsaya tsayin daka wajen ganin wannan shiri ya zo muku muna fata wannan shiri zai isa kunnuwan da aka tura shi da kuma fata sakonnin da aka turo za su yi amfani ga al'umma baki ɗaya a madadin daukacin abokanan aiki sai kuma mashirin shirin malam umar isa alfaruk ni da na jagoranci gabatarwa abdulaziz ji jika liman nake muku fatan alkhairi ku kasance da mu a gobe domin jin karashin shirin mu wanda muka fara magana akan Muhimmanci da kuma amfani ko kuma gudunmuwar harkar sadarwa a tarayyar najeriya sai gobe in allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bisalam